matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye In eh, ranar idanuwa du an tsone in mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne alhamdulillah Allah na gode maka sannu Maryam sannu kinji sannu Maryam ya jiki sauki lai sauki sannu ina ki yafe ma? Maryam me kika yi min da zaki ce in yafe miki maria In kin mun ma wallahi na yafe miki. Ai ni wanki shine na farin ciki maria Ai ni Maria na ji daɗi. Yawa. Yawa san da zuwa. Doktor, yawa. Ya jikin? Alhamdulillah da sauki. Allah ya ƙara sauki. Na'am. Duk dai da ta farfado daga dogon suman da ta yi, amma tana buƙatar hutu. Sha Allah za a bar ta huta. Amma Hajiya, ina mahaifinta yake? Allah ya yi wa mahaifinta rasuwa. ya ce. Na lillahi. Ya an kai, ya ya an kai hakan, buɗe kunne ku jiyo zantukan, waye mijinta ciki waye mai gidan, wai ko aljana ce. babu damuwa. Akwai yayanta wanda yake kula da ita tamkar mahaifinta. To ni zan je ofis, da Allah idan ya zo, da Allah ki gaya masa cewa ya same ni a can. To shi kenan likita. Yawwa. sannan Allah ya sauƙi kin mm. ai saukin zai samu insha Allah kuma da na garwan ya kusa karewa yanzu nasu za ta zo idan ta zo za ta cire mata ruwa to shikenan yawwa zancen yana da rudani in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu ya an kai ya ya an kai hakan bude kunne ku jiyo zarmutukan waye mijinta ciki waye mai gidan Assalamu alaikum. Alhamdulillah. to to shikenan ga nan zuwa insha Allah Hello barista kana ina ne? To yau cikin yarda Allah Maryam ta dawo cikin hayyacinta. Kaga ya kamata mu je mu duba ta. To ina ganin mu haɗa can ɗin zai fi nan da minti goma sha biyar. Sai an gane. To. in ranar da sirka za a ato ne in ranar idanuwa du an tsone in mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne barista ya kamata wannan tsarin da kuka zo da shi ya zama shi ne silar lalacewar wannan kes ɗin gaba ɗayansa gaskiya ne tun da tuntunin mun bi tsarin da muka ɗauko da shi tun daga farko da ba wannan zancen ake yi ba duk ina da labarin shi barista faruk mutum ne mai tsantseni akan cewa lalle sai ya gwada gaskiya da riƙon amana baya son cin hanci baya karɓar rashawa barista su mutane da kake gani a cikin wannan faɗin duniya kamar haja ce a kasuwa za ka ga kowa da irin farashinsa saboda haka ƙoƙarin da za ka yi yanzu ka gano shi nasa farashin na tabbata idan kai masa ta yi a daidai ba zai tsallake ba gaskiya ne shi sama muke sun bullo masu ta wannan layin to ni dai a halin yanzu na shirya tsaf kuma ba na tunanin ta gefe na za a samu matsala a kan wannan buƙatar ni dai a shirye nake ba abin da ban tanada ba pa je ka cikin mota ta kujera na na baya ka ɗauko min ajiyan nan in koma dai menene wata rana sai an gane ranar da sirka za a ato ne Eh, ranar idanuwa hadu an tsone mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne a kamar yadda na faɗa muku cikin yardar Allah mun yi nasara kuma maryanta da cikin hayyacinta sai dai kuma babban abin da yake faruwa na gaya muku raifin ɗinta da aka yi ba sau ɗaya aka yi ba har mutum uku ne suka yi raifin ɗinta. kuma bayan hakan ta faru an ɗauki wani abu mai nauyi an ke ta da shi idan kuma ba haka ba to an buga ta a jikin wani abu sakamakon wannan bugun da aka yi mata ne ya sa har ta samu ciwon mantuwa barista ismail babu abin da zan ce maka sai dai yin addu'ar Allah ya saka ma da alkhairi bisa irin kokari da kake akan ɗana. Amurin kai da ni. Allah ya saka da alkhairi. Matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu. Aminci ya tabbata a gare ku al'ummar duniya.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 na irin cututtukan da kuke da su waɗanda suke damu. Wannan cibiya ta mu alkausar tana cigiyar ina mai ciwon istimna'i ma'ana biya wa kai bukata. To wanda yake da wannan ciwo ya garzayo cibiyarmu in Allah yadda cikin yardar Ubangiji zai sami shafa'a. Ina masu fama da matsala ta ciwon sanyi, wato shi sanyi sunansa guda ɗaya ne. amma illolinsa suna da yawa akwai sanyi na baya bakwan akwai na ƙashi romatis akwai sanyi na mara infection sannan akwai sanyi na gloria insha allahu da izinin Allah mun tanadan muku wannan magani na cutar sanyi kowane iri ne ina masu fama da ciwon HIV ko da ta zama cutar AIDS ya zo cibiyar mu ta alkausar Allah Ubangiji ya sahale mana maganin da za mu bashi ya yi amfani da shi cikin 'yan kwana kaɗan da izinin lahi zai samu lafiya tamkar bai taɓa yi ba. Ina masu fama da ciwon ƙwalsa to albishirinku wannan cibiya ta mu ta alkausar Islam Medicine ta yi bincike akan addinin musulunci ta zo muku da ingantattun magunguna na ƙwalsa. Ina masu fama da ciwon hawan jini duk wanda yake fama da ciwon hawan jini ko ya yi shekara nawa ko da irin na gado ne ya garzayo ya zo cibiyar mu ta alkausar Allah Ubangiji ya sahale mana maganin da za mu ba shi ya samu lafiya cikin izinin Allah al'ummar annabi babu uzuri ga mutumin da zai ce ba zai magani ba cuta tana jikinsa faƙad ta da wannan biyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi magani ya bayar da magani Wannan cibiya ta mu ta yi bincike ta zo muku da ingantaccen magunguna akan addinin musulunci. Ga masu neman cibiyarmu don amsar magunguna a hannunmu. Muna nan a cikin garin Kano, Zurot. Kan titin masallacin Murtala. Yellow Empire Plaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai kallo da sauraro a wannan lokaci sunana Dr. Balarabe masanin jijiya um, mai kallo da sauraro na so ma takaitaccen bayani akan abin da ake kira da sanyi sanyi wani abu ne da ya kasu kashi-kashi akwai sanyin mara wato infection akwai sanyin jijiya arthritis akwai kuma sanyin kashi romantism sanyin mara infection shine ke da alamomi kamar haka wanda za ga mutum yana fama da kaikayya, a matsayi matsi ko yana fitsari yana jin zafi ko kuma ƙarshen fitsari ka ga wani farin ruwa ko a ƙarshen fitsari ya zo da jini sannan kuma yana jawo ƙaiƙayin jiki ga baki daya sannan kuma akwai alamomi da mai sanyin mara yake ji a jikin mace suna fama da matsalan bakonsu na wata-wata za ga wata tana ganin bakonta na wata-wata so biyu a wata wata kuma tana gani so ɗaya kuma zai ta zuwa zai ta zuwa idan ya yanke kuma zai ƙara maimaita kanshi wasu kuma yana ja musu toshewar mahaifa har ya kai ga rashin samun rabo bayan aure kaga mace ta aure an samu lokaci da jimawa bata samu haihuwa ba to wannan shine kaɗan daga cikin lalurar sanyin mara infection takaitaccen bayani da zan muku akan sanyin jijiya wato arthritis sanyin jijiya shine sanyin jijiya yana jawo zafi a tafin kafa kuma ka ga mutum ya tafiya daga nan zuwa nan ya gaji ko kuma ka ga mutum wajen ibada yana tsuguno da kyar tashi da kyar ah, sannan kuma zan ma takaitaccen bayani akan lalura da ta ake kira sanyin kashi sanyin kashi wani abu ne da mafi akasari mutane masu dogon shekaru su ne suke fama da sanyin kashi za ka ga mutum yana jin zafi a cikin tafin kafan shi ko kuma ka ga gaɓoɓin shi suna riƙiya baya iya motsa baya iya motsa su ya mori su yadda ya kamata sannan kuma ina son yi bayani akan lalura istimina'i istimina'i lalura ce wanda mafi akasari matasanmu na yanzu suna samun kansu da wannan jaraba ta wasa da gabansu ita ita tana jawo matsaloli kamar haka yana jawo kankancewa al'aura ko ɗaukewar sha'awa ko kuma ga yana jawo yawan mantuwa kuma yana shafan gani mutum sai ga yana samun matsala wajen ganin shi duk wanda ya ji ɗaya daga cikin abu alamomin da na bayyana zai iya tuntuɓar mu akan lambobin mu da yake gani akan akwatin waya ko kai mana magana a whatsapp akan wannan lamba da kake gani sannan kuma duk inda kake a faɗin najeriya ko in ce a faɗin duniya in dai har mota na zuwa jirgi na zuwa insha Allah za mu yi koma da sakon magungunan ka kuma zaka samu magani cikin hukuncin ubangiji ayye matar mutum biyu ayye ga matar alaikum assalam Kamar ya kenan dakta, kana nufin Maryam ba za ta iya tuna wani abu da ya faru da ita ba kenan? Eh, za a iya cewa ba za ta iya tunawa ba. Duk da cewa dai abin bai tsamari ba. Amma za ta dinga yin wasu abubuwa daga lokaci zuwa lokaci. kuma za a iya ganin kamar zai iya canja da wani lokaci zuwa wani lokaci. To yanzu dakta menene bayanan lafiyarta? Eh, duk da cewa ta samu lafiya, amma tana da buƙatar hutu. Barista Ismail, maƙudan kuɗi da suke cikin wannan jaka. na tabbata ko a zamanin bauta sun isa su siya wa ɗana 'yanci ballantana wannan zamani da muke ciki na zamanin kashin dankali gaskiya ne wannan shi ne ranar girma a wannan ƙasar tamu ni kuma na yi maka alƙawari ammar zai fito ko ta halin kaka insha Allah Allah taimake ka ina so ka ƙara kwantar da hankalinka irin wannan ɗawainiyar da aka yi na tabbata idan aka kai ma barista ba zai juya mutum mu baya ba bed rest at least one week to alhamdulillah tunda akwai yiwuwar samun sauƙin nata to amma yanzu likita za mu iya ganin ta eh ba matsala ba ne za ku iya ganin ta in koma dai menene wata rana sai an gane eh, barista ismail ina son PA na zai zama wakili na akan duk hidimar da za ku yi daga yanzu. Duk abin da ya taso ka samu PA PA kuma zai zo ya sanar da ni halin da ake ciki ni kuma zan yi abin da ya dace ba matsala ranka da ai an gama aiki insha Allah to na gode Assalamu alaikum. Na gaja. An lafiya? An taho ba? To, kamar yadda dai kuka sani sun fa kawo kuɗi. Kuɗin nan kuma da suka kawo wannan kuɗin gaba ɗaya suka haɗu gaba ɗaya suka haɗa suka kawo. Ba wurin rabawa suka yi ba kamar yadda aka yi maganar nan. Ko ba haka ba? Kafin ku tafi daga nan zan ba ku kuɗin ku riƙe a hannunku. Domin ke kika san abin da za a tanada ko? saboda haka tunda an san abin da za ta dira ga kuɗin sai ku je ku yi abin da ya kamata a yi sai dai fa a yi a hankali ke ku yi a hankali na ga muku to alhamdulillah sai kuma ki yi a hankali ke kika san abin da ya dace ki saya in Allah yadda zan kula to kamar dai da kuka sani ranar lahadi ba ɗaurin aure ran lahadi za a ɗaura aure to baba ubangijin Allah ya kai mu da rai da lafiya mu mata bangaren mu zamu je ni shirye-shiryen da duk ya kamata ne. alhamdulillah alhamdulillah eh alhamdulillah na ji daɗi sosai kwarai da gaske da naga kin fara samun sauki to amma abin da nake so da ke shine ko da wasu sun zo za su yi miki tambayoyi kada ki sake ki ce wa kowa komai ko da ku za su kwana su ne miki tambaya naji kuma insha Allahu zan kiyaye. Mun gode sosai da irin taimakon da kuke mana. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Inna ta faɗa min duk irin taimakon da kuke mana. Babu abin da za mu bi ku da shi sai addu'a. Sannan kuma mu bi ku da addu'an Allah ya kare ku ya kuma kare muku mutuncin ku a duk inda kuke. Zancen yana da rudani in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema. matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu ya an kai ya ya an kai hakan bude kunne ku jiyo zan dear customer the mtn number you have dialed is Wai ko aljana ce matar Dear customer, the MTN number you have dialed is da kallo. Me yasa wai amaryo a kashe? Gashi mun samu cikakkiyar dama da za mu yi amfani da ita. Don yau zai yi wuya an ta dawo da wuri. Salamu alaikum. Hajaji. Na'am Sannu. Yi wa ga wayanka. Nagode. A kin gama wayar? Wala ban samu damar yin wayan ba ma saboda wayan tashi ina ga akashe take. To, to ko waya ce akashe a yasa caji? Wataƙila, amma insha Allah zuwa anjima zan ƙara dawowa sai in ƙara gwada. To waya ta free take. Kuma baki da shamaki da wayata a ko da ke buƙatar ta zan baki waya insha Allah babu wani abu hajaji. Okay to shikenan. Sai anjima. Amin alaikum salam. Ah, ‘yar halak. Sannu da zuwa. Ai kuwa dai yanzu nake zancen ki a raina, ashe kina kan hanya ma kina tafi. To ai dole, kin san zan nemi yake, na ji shiru kusan kwana goma. Ba waya ba ɗaga hannu, gashi alhaji babba sai tambaya na yake yi da ke ya ji ki shiru. Hmm. Ai wallahi ni ma ina ta so in zo wajen naki amma kwana biyun nan gaba ɗaya fitar ne ta yi wuya wallahi. Ba kya samun fita ƙawata kamar yaya. Ke fita da kin mai da ita kamar canza takalmi cirewa da fitarwa. Hmm. Ai gaba ɗaya wallahi kwana biyun nan dauda ya matsa. Ya matsa wallahi yadda ka san wancan ake wa kulle. Yo wani irin kulle? Can gidan ma ba a kulle ki ba sai yanzu kin zo gidan miji inda kike da inci za a ce a dinga sa ki kulle. Kulle kuma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu mm, mm, zancen yana da rudani in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema sassauci islamic medicine the number one in the world about two treatments hiv and masturbation wannan haka mun yi fice wurin ba da maganin HIV da kuma istimai. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. mu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata biyu kacal a rabu da cutar bi lai. Al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin ɗan adam. Istimna'i shine wasa da al'aura don biya kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. kankancewar gaba, saurin inzali ko fitar farin Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa, yana sa taɓuwar ƙwaƙwalwa. Wannan shine maganinmu na istimna'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu kacal rabu da cutar bi iznillah. Babban ofis ɗin yana cikin garin Kano kan titin zuwa daidai gidan zu Maimuna Shopping Complex saman Bene. a cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza saman Bene. A cikin garin Lagos muna Ijebu bus stop saman Bene. A cikin jihar Bauchi muna round ɗin CBN daidai State Secretariat saman Bene. Al'ummar ƙasar Nijar muna cikin garin Maradi daidai gidan ruwa opposite Sonitra saman Bene. Ba mu tallan mu a mota ko baro kuma ba mu kama ofis a kasan Bene sai saman Bene. Cibiyar sassauci magungunanmu suna da inganci domin nima na gwada kuma na sannan wannan cibiya tamu tana iya kai muku magunguna a ko ina kuke a faɗin duniya masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kafaka rabo kam ya kafi kawaki fatan kafkafu haka minin kana min karaki ya kurru karan ka karli kafi karaki a kimu shakshakatan kalfulu fulk Kafa fi kama biya kama ya kurbuta ka kafan kamiya kin falak ah, alhamdulillah yan uwa ni ne Dr. Sharif Salisu shugaban cibiyar Salama Medicine da ke nan garin Kano unguwar Dorai babba kamar yadda muka saba taimakawa mutane akan matsaloli daban-daban irin su shafan aljanu ko wani abu na sanmu da sihiri da abin da ya shafi lamarin aure wasu suna son su yi aure abin ya da kuma waɗanda sun fito daga gidajen mazajen kuma komawa ya zama wani iri to duka alhamdulillah yan uwa muna ba da taimako a karkashin wannan ko wasu matsaloli dai wanda ba a gane me maganin su ba ko kuma ba a gane me ya kawo su ba yadda muka saba insha Allah yan uwa kuma muna nan muna ci gaba da taimakon mutane akan wannan layi in Allah ya yarda kuma idan mutum yana sanya mu'amala da mu zai tuntube mu a number wayan mu ko kuma yi mana whatsapp mutanen da suke kasashen waje mu na magunguna muna tura su kowace ƙasa a nan duniya insha Allah in dai muka yi magana da mutum za mu tura mishi sako duk inda yake kuma sakon zai kai gare shi in Allah ya yarda Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin na neman iri ne nemo hakimi iri a gidanka wannan yaron hamisu ba dan hakimi ba ga musu ina kai ina wannan zance wai na hauma hauma da dan shi ne ba me garin ya ce na san ki ce a'a me ya rasa wa kasa kuriciya ni kuma ita nake so ba zan ga ki aure hakimi ba ki zamu wanda kike so kika kaga ya dace da ke ki aura ita fa soyayya da mun haka ta kuma ba a kaina za a kare ba kuma ba a kaina za a je amma ni a kanta komai sai dai in zai faru da ni ya faru idan ruwa kake nema tsaya garanta idan ka wuce ta ka tafi bulaye, dabarun zuciyoyinsu sun kasu gida biyu masu kula masu bukata ta musamman cakwakiya da fadakala tana gudana cikin wannan shiri mai zuwar muku da taken lamba kamar haka birnin bukata kowa da bukata tasa birni na bukata kowa da lalura tasa birni na bukata kowa da abin da yake so birni na bukata labari da shiryawa awwal uba kwakwatawa daga kamfanin auk entertainment ni ba na so a yi wannan lamari a zo a yi ta tashin hankali a gidan mai martaba ana ta kuma ba daɗi wato saboda ni tun da muke da ni da kai da jajayen sawu ɗauko nan mai kotan ajiye can ɗin bai kashe ni ba daga je kin ga banki mai rai A ga wani rai wallahi ba dai shi ba da sai na ikiya <laughs> Rake daɗe ce a tsame hiya bushe a yasas <laughs> inda wani a ciki ba a hakan ku za a yi ai kamata yadda kika tare ni kya mun godiya ita ma sai ki tare take ce ta fita daga harkar mijinki ina ganin zai fi birnin bukata mai taso gidan da shi cikin duhun kai mai suke kwaɗayin samu yana kan matafan ikonsa ita wace ce su kuma su wane ne ah dan adam fa shine zai shuka maka abu ibi ta wani guri ituro wani ya girba to ta yaje girba tunda ba shi ya shuka ba ba hurumi na kika shiga ba abin da zaki ki gani kenan ina mai tabbatar miki nan ba da dadewa ba sai tun kuma koma zawarci birnin bukata ba ta umarnin shirin ahmad e dorai